Dr. Ibrahim Ibrahim wanda ya zanta da muryar Amurka dangane da bukukuwan ranar ilimin 'ya'ya mata ta duniya da aka yi makon jiya ya ce Masar da Najeriya na nazarin yin aiki tare domin amfanar juna a fannonin ilimi daban-daban, hususan ɓangaren ilimin 'ya'ya mata da na kiwon lafiyar al'umma. the, the future collaboration nowadays between Egypt and Nigeria in the field of education, going to exchange experience and exchange ideas how to solve the problem of each countries in the field of all types of uh, knowledge. of education. Ya ce haɗin gwiwar tsakanin Najeriya da Masar zai mai da hankali ne wajen musayar ra'ayi da fasaha kan hanyoyin warware matsaloli da ƙalubalen ƙasashen biyu a kowane fagen ilimi. musamman la'akari da cewa Najeriya na da muradin ƙarfafa fannin ilimin kimiyyar kiwon lafiya da sha'anin harhaɗa magunguna. Uh, especially the, the, the, the, Nigerian side actually uh, uh strengthen on the medical education especially pharmaceutical education dentistry education akan na zuwa ne a daidai lokacin da cibiyar nazarin jinsin dan adam ta jami'ar bayar kano ta shirya taron faɗakar da iyaye kan muhimmancin ilimin 'ya'ya mata a ƙarshen makon da ya gabata farfesa aisha abdul ismail ita ce daraktar cibiyar ita 'ya mace ita ce za ta zama uwa ita kuma uwa ita ce makaranta ta farko tunda haka ne ko ya kamata a ba ta duk taimako da duk karfafawa yadda za ta iya rike makarantarta ta kuma bunƙasa wannan makarantar yadda za su zama sun zama masu amfani a al'umma saboda haka shi sa muke ganin wannan ba majalisar ɗinkin duniya ce ya kamata mata ce mana mu yi ba mu ya kamata mu tashi mu yi wannan maganar mu yi an karar da mutane cewa 'ya'ya suna da muhimmin ana buƙatar yara a sasu a makaranta wani sa'in dalilin da zai sa a kisa su a makaranta dalili ne mai kwari to kaga anan gwamnati ya kamata ta kalli wannan dalilin ta wani abu a kai wani sa'in dalili ne na rashi to amma kuma rashin ma kala-kala ne akwai rashin da za a ce babu kuɗin da za a kai yara makaranta amma idan biki ya zo akwai kuɗin da za a yi bikin Shi kuwa Dr. Mekana Madaki na sashen nazarin halayyar ɗan adam jami'ar Bayar Kano cewa yayi rashin ba da ilimi ga yara musamman 'ya'ya mata na haifar da fitina a cikin al'umma. Yara sukan tashi ba a mai da hankali kan iliminsu da tarbiyyarsu da rayuwarsu ba. wannan yakan sa su fita su yi wata watan gaririya a titi kuma su zama sun zama haɗari ga al'umma in ba a sa ba su shiga cikin miyagun laifuffuka ko halayya wanda za su haifar mana da abubuwan da ba ma fata abin da za mu a dunkule ne, al'ummar da a ɗaiɗaikunmu da rukunan al'ummarmu da ƙungiyoyinmu a unguwanninmu da shugabannin gargajiyarmu, da hukumomin mu haɗu mu ce wannan abubuwan muke so ya samu raguwa. Dakta mai kana madaki kenan na jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.